nama ka zo saye in yanka mishi kuma ina bi gida gida ina saidawa haka ga mata ko ga maza ina saida musu sosai ko ni kai hawa to ba a san mace da fawa shigar ta ne ke ko kuma gadon ta ne fawa ba shigan ta ne ba gadon ta ne tun daga kaka na habbawa na samu ni kuma na tashi cike ni ana yi ni kuma ni bi ina yi akwai sana'o'i da dama wanda mata ke me yasa ke rungume sana'a fawa saboda cikin ta ni tashi kuma da ita na yi wayo da ita ma ni iya komi kake in iya wata sana'a da hawa ni iya ita ni tashi cikin ta kuma ni ga baba babana yana yi har ya koya min nima na iya na shiga gari nima ina saidawa kamfanuka da dama dan na sai saniya kuma na sai ragu kuma yanzu ina ina bisa niyya in sai wata ba ni da aure ina dai bisa niyya in yi aure insha Allah ina aure haka tunda na taba yi cikin hawa din wurin sai da naman naka haduwa da wanda naka aurawa duk ko ci gaba da sana'a can gidan shi shi da kan shiga kira mini kiliyan na saidawa masu sayi yace matata ta yi sana'a nama a zo a sayi shekara da yanzu akalla an hade goma sha ɗaya ina yin ta tunda ciki na tashi ke ikon lalle na yi lakwal amma ban yi sa cikin lakwal ba kalas ta uku na hitawa ta saboda ba ta bani sha'awa ndi na hukumar ce masana'antar ta hawa danye ne ka dauka in bi gida gida an ban sai duba yanzu ka in dawa in sai da mutane hakan ga hakanan na ni kai ana bani in sai da farko da ni na fara yi makaina sannan kuma baba na ya dauko shi na bani in sai da an bashi kuɗi kaje da sana'ar take ta ya in za a cewa ga wata sana'a ke watsi da wannan fawa zaki yin watsi da ita a'a bai yi watsi da ita ko wace ta ta matsayi bisa ga hanyar da take fawa daban kuma ta sana'a daban nan na harkar ta ka akwai mata da dama ka san kowa da tashi kasuwanci mata da dama sauran sai sun dafa su saida ni ko sai na saido danyi in na saido ban dafa in kuma ban saido ba sai in dafa in dauka in saida yana dauka in shiga gari kun babana na shi na amin da sana'a tunda in ya dauko sai ya kira ni ya ce mi in zo duk inda nake yanzu ya dauko hida